Mataimakin sakataren hukumar haɗin gwiwar Nijar da Najeriya Joint Commission Alhaji Adamu na mata wanda ya halarci taron ministocin suhurin kasashen biyu a Abuja na wannan bayani ne bayan da shi da ministan suhurin Nijar Alma Umaru suka yi wa shugaban kasa Muhammad Bazoum bayanin abubuwan da aka tsayar a yayin wannan zama. Aiki yanzu dai mafi wuya ita ce mun ka kare da an ka azo hannu. Minista namu yanzu da sakwaran shi sun ka azo hannu. Fizikaman aiki can har an fara za shigo Nijar. kenan babu wani batun a tsaye da wani lokaci abinda an ka ba dan kwangila wata 36 ya kammala wannan aiki kuma an ɗauki matakai munan nishar bangaren mu in sun shigo mu za mu ɗaukar nauyin tsare ma'aikata har su da wannan aiki kuma dukkan mutane waɗanda abin hayyar za ta shaho ko su ko su ko wani abu nan gwamnatin nijar har ta ɗauki dekre kuduri wanda kowane ne sai an hidda mishi an biya shi sai an hidda mishi hakin shi wani Eh, kabine ya yi etude de feasibility an san gonar wa za a tabawa gidan wa za a baskata ko wani abu duka rizabazin kuma ya yi decree wanda waɗanda duk abu ya shafa kowa sai a hidda mai ne a biya shi diye shi. Wannan wani yunkuri ne da ke hangen bunƙasa harkokin kasuwanci da jigilar kaya a tsakanin Najeriya da Nijar. Jirgin ƙasa kilomita hamsin zai ratsuwa Nijar. Idan aka yi shiga ka gani abu ne wanda a gaba za shi makasassiyan buyi duka amfani. Kun san ƙasar Najeriya dai ƙasa ta mai industry tana ƙere-ƙere tana sarrafa komi da komi kuma muna ciniki da ita muna sauwa kaya da yawa na rayuwar yau da kullum to kaga maimakon su hawa a rarraba a karkasa guntu-guntu suna shigowa tirela sai a samu koton nawa na a ɗauko direct sai maraɗi idan mun yi oda kaya da ƙasar waje inda china na inda holland inda wani abu aka kawo su porkin lagos kaga sai a hauro su direct sai maraɗi kuma mu kan mun 'yan nijar muna da kayan da nigeria take saye in kayan albarkacin noma ne in kuma man fetur kinmu na ko wani abu duka ko bisa shi kaga sai a hauda bisa ga wannan jirgin kasa sai lagos ko kuma sai wasu ƙasashen duniya ma don bakin da abin kaya suka kai port ana ya kai su kowace ƙasa kenan abana wanda ba na gishiri in ba kaman dana ko sai ya amfana da Najeriya da mu A shekarar 2018 ne gwamnatocin Nijar da Najeriya suka a aniyar shimfiɗa layin dogo daga Kano ratsawa wasu sassan jihar Katsina zuwa Maradi a matsayin wata hanyar baiwa 'yan kasuwar ƙasashen biyu damar hada-hada da tashar jiragen ruwan Legas. Biliyan biyu na dalar Amurka ne ake bukata domin wannan aiki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.